الرحيم وتخفي السماء بدخان مبين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا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 iyayenmu maza da muka hadu a farfajiyar wannan masallaci masallacin da aka gina shi domin tunawa da shehin malami babanmu a shek wato abubakar mahmudu jumi allah ji kansa da gafara masallacin da ke nan cikin garin argungu a wannan jiha mai albarka jihar kebbi munasaba da ta hada mu wannan masallaci shine auren da daga cikin yan uwanmu alaramma ibrahim khalifa wanda allah ya azurta shi da samun yin aure aka yi aurensa rana ito aka daura masa aure da amaryarsa to wannan walima din an so a yi ta tun rana ita yau amma wasu zura suka kawo ba a samu aka yi ba shi ne sai aka ce to za a yi kokari wannan satin a gabatar da wannan wato walima na wannan auren muna addu'a alaran ma ibrahim khalifa allah ya ba shi zaman lahiya da iyalinsa allah ya sanya albarka a cikin aurensu da aurayen mu na musulmi baki daya da yake malaman da aka zana za su gabatar da mahadarori suna da yawa to amma kasancewar saura ba suwa da isuwa ba shi ne aka gabatar da mutuwa nan fara gabanin su iso idan sun iso sai a sanar da ni in ba su hilinsu ina jin yau in ban manta ba muna ashirin da nawa ne watan muharram ashirin yau muna ashirin da biyar ga watan muharram hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya daidai da goma ga watan bakwai miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam saha shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda ina roƙon Allah shi da jagora darasin da nake so in ɗan yi magana ba wani dogon darasi ba ne ina so ne mu dan tattauna akan wato na ga kuma shugaban kungiya yana wannan wuri inda da su zo zaɓe ne na da yake abin karatun da aka gabatar da yi ko Allah shi ma nan ga Allah shi ke muke a cikin wannan darasi da yake yana da nasaba ne da harkar aure ina so ne mu tattauna akan at-turq ash-shar'iyya li kasbi qalbi zawjati wato hanyoyi na shari'a domin samun mallakar zuciyar matarka waɗanne hanyoyi ne za mu bi a shari'ance wayanda za su taimaka mana wajen samar da zaman lahiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa a tsakaninmu da mu da iyalanmu domin kowa na ganin abin da ke faruwa wanda ba ya da daɗi a yi aure cikin ƙauna da soyayya a dawo kuma ana kiyayya da juna wannan kowa ba zai so haka ɗin ba kowa ba zai ji daɗin wannan abin da yake faruwa ba saboda haka gwargwadon abin da lokaci ya bamu hanyoyi ne guda talatin malamai musulunci suka ambata cewa duk wani ma'auraci Allah ya taimake shi ya kiyaye waɗannan hanyoyi kai hanya ɗaya daga cikinsu in ka ɗauke ta ita kadai za ta iya taimaka maka wajen samar da zaman lahiya tsakaninka da kai da iyalinka za ta taimaka maka wajen ku fahimci juna da kai da iyalinka balle Allah ya taimaki mutum ya haɗa waɗannan hanyoyin gaba ɗaya malamai suka ce hanya ta farko shine al-ikhlasu lillahi fil hayati zawjiyya wato tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala a cikin zamantakewar auratayya abinda ake so shine inna awwala sababin da kasbi kalbin zauja abu na farko daga cikin dalilan samar da mallakar zuciyar mace wa dawamin mawaddati zauje. zaujain abinda ke dawamar da soyayya tsakanin ma'aurata guda biyu shine ikhlasun niyya wato tsarkake niyya lillahi ta'ala ga Allah mu dauke sarki wa an yakfida zawju bi hukmi mu'asharati ana so miji ya kudurce ga kyakkyawan alaƙar da yake da iyalinsa duk wani abin da yake mata na kyautatawa na dadada rayuwa ya yi wannan ne iftiga a wajen hillahi don neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala ba don neman riya ba ba don ta yaba maka ba ko iyayen da su yaba ma ko don wani ya ce kai ka mu'amala ka yi wannan duk abin da za ka yi mata da daɗi da rai ka yi shi ga a wajen Allah wa tsalaba sawabihi da kuma neman sakamako daga gurin Allah mu da sarki cewa Allah kake neman ya sakanta maka ga abin da kake mata na kyautatawa Allah ya ce wa ma umiru illa li ya'budullah wa ma umiru illa li ya'budullah mukhlisina lahu ad-din hunafa hunafa ce daga cikin ayoyi da suke magana akai ikhlas wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din yahud da nasara su kan su mu umurce su da komai ba illa li ya'budu Allah sai su bauta ma Allah mukhlisina lahu din suna ba su tsarkake addini ga Allah ma'ana suna yin abubuwan da suke saboda Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace innamal a'malu binniyat dukkan ayyuka suna gudana ne da niyoyi wa innama li kulli imri'in ma nawa kowane mutum kaga yayi aiki to akwai niyyar da ya sayi wannan aiki ba yadda za a yi mutum ya yi aiki ya ce bai san manufar da ya sayi aikin to wannan manufar ita ake so ka tsarkake to duk abin da za ka wa iyalinka da kyautatawa ka yi mata saboda Allah duk abin da za ka yi mata na dada da ka yi don Allah da neman yarda Allah da neman su bakon Allah duk mutumin da Allah ya azurta shi da wannan to inda zai yi alaka da shi da iyalinsa to zai iya samun mallaka zuciyarsa kuma za su yi kyakkyawar zamantakewa saboda manufarsa mai kyau ce malamin suka ce a al'imam ibn qayyim rahimahullah yake cewa waje hazmi ikilasin abu gwargwadon ikilasin bawa ya kunu taufiƙuhu wa barakatu amali gwargwadon ikilasin na mutum gwargwadon ikilasin mutum gwargwadon yadda kake da ikilasin. to haka nan kake samun gam da dacewa da kuma albarkacin cikin ayyukanka wato ashe kun ga dukkan ayyukanmu samun dacewa da daidai samun albarkar ayyukan yana da alaƙa ne da ikhlasin saboda haka akwai buƙatar mu gyara ikhlasin ومن أخلص لله في حسن عشرته لزوجته duk wanda ya tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala a cikin kyautata zamantakewa su da iyalinsa ja'ala Allahu bainahuma al-mawaddata war raham Allah subhanahu ta'ala zai sanya ƙauna da soyayya da tausayi tsakankanin wa'annan ma'auratan saboda haka a ce kun ga idan mutum na so ya zauna lafiya da iyalinsa daga cikin to ga hanya nan kwaya ɗaya wanda malamai suka ambata idan aka dace aka sa wannan ikhlasin aka yi don Allah to Allah subhanahu ta'ala zai sanya muku soyayya da kauna da rahama wanda malamai sun ce waɗannan su ne tushen zaman lahiya aure Allah ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك shaida ce aka wannan magana abu na biyu malamai suka ce shine ta kawallahi wa husnul mu'ashar daga cikin hanyoyi da suke taimakawa hanyoyi a shari'ance namiji ya samu ya mallaki matarsa idan na ce mallaka ina nufin su sami kyakkyawar zamantakewa su sami fahimtar juna su zama abu guda da shi da ya zama kamar tsintsiya madaurin ki ɗaya shawara ɗaya su koma abu guda to malamai suka ce shi ne a samu shi daga mijin ya sa tsoron allah mu da kuke sarki abinda ake nufi da wannan duk abin zai yi ya yi abin shari'a ta ce ya yi ya hannu ga abinda shari'a ta hana shi wa husnul mu'ashara sannan a sami husnul mu'ashara idan an ce husnul mu'ashara ne kyakkyawar zamantakewa a sami wannan kyakkyawar zamantakewa tsakanin shi da shi da ita na farko ga tsoron Allah sai an sa tsoron Allah duk abinda kuma da yana faruwa na cin zarafin juna da cin mutuncin juna wanda ake samu tsakanin ma'aurata galibi akwai ƙarancin tsoron Allah yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa a bayan shawara idan ko wani ya je gurin sai ke yana so ya yi aure to amma in zai aura wa zai aura ko kuma shi magabacin ya ce yana son ya aurar da yarsa to amma wa ya dace ya auren da yarsa gare ki <laughs> shi ne ce masa in za ka awar da yarka zawujiha liman yattaqilla ka auren da ita ga mai tsoron Allah ka auren da ita ga mai tsoron Allah duk mutumin da ya aurar da yarsa ko kanwarsa ko yayarsa da mutumin da bai da tsoron Allah zai wulakanta ta ya tozarta ta ba tare da yada da haka abinda ake so da kowane namiji ya sa tsoron Allah gaba wannan matar ka rike ta tamkar yadda kake son a rike ma mahaifiyarka tamkar yadda kake so a rike maka ƙanwarka tamkar yadda kake so a rike maka 'yar cikinka tsakaninmu da Allah irin yadda muke mu'amalantar 'ya'yan mutane da ake aurar da mu shin tsakani da Allah za mu so a yi irin wannan mu'amalar da mu haka nan ya Allah rama yanzu a yi addu'a yadda kake mu'amala da matarka a yi addu'a a ɗaga hannu Allah ya sa ‘yarka wanda zai auren ki mata irin wannan mu'amalar arama ka shiru ayi har ya yace ayi kaga ya sai na da gaskiya ba la ba cewa sai ma ta da ayi a to ni ma na da ayi eh ayi addu'a yanda muke mu'amala da iyalanmu yanda muke mu'amalanta su to Allah ya sa ƴaƴanmu in sun yi aure mu samu mazajensu su mu'amalace su haka da to ka kusa inda mugunta muke mu'amalar da su da ita da rashin tsoron Allah ba za mu yi haka wannan an yi irin wannan magana da iyaye mata nake musu sun yadda mu yi addu'a yadda suke mu'amalantar mazajensu Allah ya sa ɗiyansu su ma a su haka da suka ce a wallah su ga mazajensu suke ba su yadda ba akwai gyara a dai bari har su ƙari gyara zaman da kyau sai yi wannan addu'a to Allah ya ba mu ikon jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wajen mu'amala mu da iyalanmu sannan husnul mu'ashara min a'zami asbabil mawadda a zawja li yana daga cikin mafi girman sabubban samar da soyayya da ƙauna tsakanin miji da mace an yattaki Allah fiha wato shine miji ya ji tsoron Allah cikin zamantakewar wa an yu'addiya huquqaha ya ba wannan matar haƙoƙinta abinda ake cewa tsoron Allah ke duk wasu haƙoƙi da shari'a ta tsora ma kai kokari ka kiyaye da aka adaran ma khalifa ibrahim kaji ka ji tsoron allah dukkan haƙoƙi da shari'ar musulunci ta ɗora ma tsakaninka da kai da wannan boyar allah ka ga cewa ka kiyaye wa yu'ashir hadul ma'ruf ka yi mata zamantakewa mai kyau mata suna son su auri ustaz ba don komai ba saboda suna tunanin irin abin da muke faɗa a harussanmu to in sun je gidajen mutum sun isko haka shi ne su. duk mace abin da kuke ɗauka namiji lokacin da yake magana ko mai wa'azi <coughs> yake cewa yi kaza yi kaza yi kaza ta ce to in ko na samu wannan to na mori ni kakata ta yanke saka don haka tsakani da Allah mu yi kokari mu kiyaye da wannan akwai wata mata a wannan unguwar za ta yi aure to ta yi aure sai ta hito to lokacin da ta mata ya kamata ta yi aure ta ce malam kullum kana matsa in yi aure in yi aure ce ma ni ban yi aure ni ce to me kike jira ku sa hunke sai kun samu masu kuɗi ta ce wallahi malam ba mai kuɗi nake jira na ce mai kike jira ta ce Ahadu suna ɗan izala ta ara rama ta ce wallahi malam so na ka izama Ahadu suna ɗan izala ya zai ce na so da aure ta ce wallahi malam na fahimci masu da ta aure Ahadu suna ɗan izala ta mori wannan shi ne abinda aka yi muku wata to idan ko aka samu aka an ji kunya eh ya aka samu ɗan izala ahalus sunna aka san haka mace ta aure da irin wannan tunanin ya dawo yana munana mata yana mata ɗabi'u na rashin zuwa tsoron Allah mummunar mu'amala saboda Allah za ta yi fata ta ga wani ahalus sunna ce tsara so mu ji tsoron Allah Allah يأتي وعاشرهن بالمعروف يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تقتلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا إلا فاحشة مبينة وعاشروا Allah subhanahu ta'ala ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi zamantakewa da iyalan ku yanda shari'ar musulunci ta yi umarni fa in karihtumuhunna shay'a fa in karihtumuhunna idan kun kyabaci wani abu daga gare su to ku yi hankali duk zama ya hada kai da kai da mutum kana iya ganin abinda ba shi kake fata ka gani ba kana jin abin da baka yi tsammanin ka ji shi ba ki to in kun kyamaci wani abu da gare su to ku yi hankuli da su fa asa an takarahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katira akwai yiwuwa ku kyamaci wani abu amma sai Allah ya sa alkhairi da yawa cikin shi so da yawa in aka jarabci namiji da wata mace tana da wasu miyagun halaye ko wani mummunan halitta ya yi hankuri da ita to in Allah zai ba sai shi ba shi ƴaƴa na gari mahadarta alƙur'ani masoya Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya malado mishi ya buɗa masa hanyoyi na alkhairi da albarka sanadiyan ni hankulin nan da yayi da ita ga wasu abubuwan da bai san da su ba sai bayan an yi aure sun ka bayyana biyar kai yi da mace dole ka aure ka ita ma akwai abin da take gani gare ka wanda da ba su tsamanin haka kake ko dai a halitta ka ko da biya ka akwai abin da take gani in kai ba ta sa'a da tana gani ne na cikin halittar jikinka sai ka tuɗe sanan ta gani to oh to nan hanguri za ta yi to kai ma kana iya ganin irin na abubuwan na halitta ga jikinka ko kuma na wasu ɗabi'u da za ka iya gari gare ta to amma mai musulunci ka yi haƙuri ka jure ka yi haƙuri ka kau da kai eh ka yi haƙuri ka kau da kai akwai matar da ta ce ta auri wani mutum yana da lalura ta ido kamar irin abin nan da aga futari tunan da ta ce tana so ne tunan da yake buɗar da aure in zai zo gudunta da gilashi ido ya ga zuwa ita ko ran da take ba taba tunanin ta ya cire wannan gilajin haka aka yi tsakacce ta ɗauka kawai so ne saboda kullum yana sa wannan gilajin baki to bayan an yi aure ta sare gidan an ɗaura aure to kaga yanzu ai ba wani gaɗa sai cire wannan gilashin ido da wasu abubuwa zai je watsa ruwa ta ce wallahi malam da ni ido biyu da shi sai na fushi da kuka nake kuma yanzu ga kadara ta sami ni na zo na aure da irin magana lura ta ce kuma mala a kera da kusumbi kuma ban gano ba sai bayan yi aure ta ce kuma yana da kaza ta ce to kuma duk sai yanzu yana mahita nake hanguri in kira da shi baki san kuma wanda zaki wada a hannunai ba haka sai sa hankuri to don haka kai ma ka yi hankuri da ita ta iya gamuwa da irin waɗanda matsaloli a cikin zamantakewar auren annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace khairukum khairukum li mafi alkhairi cikin ku wanda ya zuba ma iyali ne alkhairi wa ana khairukum li ahli ce duka cikin ku na yi kowa yi wa alƙiyari na alkhairi kai tsakaninka da Allah arama a gurin iyalinka akwai alheri ta shi kenan ka huta abinda ake so iyalinka ta wada alherinka ka san kai mutum ne mai alkhairi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana kwaɗaitar da mu ta alaƙa da iyali yanzu an rama da kage gani program ɗin aure ne sati guda duka addini a kai saboda Allah wannan amarya ta ji bata nuna mai kauna ba sati guda fa tun daga rana ina jin ta litinin ne an ka fara program ne ake yi na addini yau tilawa ƙurani gobe kaza jibi kaza duka boye Allah nan haka take zuwa wannan wurin duk inda ake gabatar da program babu wani abu da aka yi guda wanda aka ce mace kula ko cin zogale ko wane ne ko kawayawar je duk program ɗin da kasa ana yi babu wanda aka yi a tarihi mu dai ba magana haka nan ba a garin nan a ce ga wani za a yi mai aure matarsa duk program ɗin da aka yi kaf babu guda wanda aka fawa ma'alla Allah eh? ana samu ce mu ba mu sani ba dai ba ga irin haka ba ya zaɗi program ɗin abbe da adda yawa wanda amma galibi ai walima ɗaya ta aka yi to abin da ake nufi irin a samu irin wannan to wannan ya nuna yari ne ta yi ɗaya to a ta mata ta hanyar mi kyakkyawar mu'amala da ita Allah ya sa mu dace amin ah, قال شيخ Islam ابن تيمية رحمه الله ابن تيمية yake cewa wa yajibu ala zawji wajibi ne ga miji an yu'ashira zawjatahu yayi mu'amala da iyalinsa bil ma'ruf yar shari'a sai umarni kama amara ta'ala kamar da Allah ya bada umarni ayan da ka ambata yan uwa abu na uku shine izharun muhabbat wal mawadda ana so namiji ya dinga nuna wa matarsa so da kauna soyayya da kauna ka dinga nuna mata so da kauna in kun yi aure domin idan abin da muke yi galibi kamin a yi aure wannan shari'a ba ta nuna shi ba a ce kana neman yarinya aure ku kama yawon dangi da kai da ita wai da sunan an kai kayan an gani ana so wani wanda an ce yau an kai kayan an gani ana so da yarinya to za ka dina ganin yana yawo da cikin gari haka ne ko ba haka ba ne shi ta yawo cikin gari shi da ita wasu lokuta ma har ya ɗauke da zuwa ƙauyuka a je gulma inda tsaunin uwarta a je auji a je ina daga kai sai ita a saman mashin kaga wannan akwai haɗari to amma yanzu ne ya kamata ka nuna mata soyayya da ƙauna yanzu ne ya kamata a nuna mata wannan soyayyar kuma yanzu ne ya kamata a nuna mata ƙaunar saboda haka shine hanyoyin da za ka bi ka mallaka zuciyarta nuna mata wannan soyayyar da ƙauna izharul muhabbati lizawja bayyanar da soyayya da ƙauna ga mace min hadayin nabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam wa huwa min a'zami ma yamliku bihi ar-rajulu qalba zawjatihi kuma da wannan ne namiji zai samu dama ya mallake zuciyar matarsa faqara su ila annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam an tambayi annabi rahama sallallahu alaihi sallam aka ce ayyun nasi ahabbu ilayka cikin mutane wa ya kaunatuwa a gurinka kala annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam yace aisha ita ce ummu na aisha kaga daga cikin abin da zaka nuna ma mace kana ta annabi ya nuna yana ta. cikin wayen kaunatuwa cikin mutane a ta sai ce mi aisha ya ambata ba kai ma wa kake so in an ka cire Allah da manzo da mahaifinka da mahaifiyarka ka ce mata ta wani ka nuna son kana son ta har gaba al'umma ba wai kawai da kake ita ba don annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shelanta ba duniya irin ƙaunar da yake wa umu na aisha ga shi nan ya faɗa wannan hadisi ne mutabakun halai wa kana yunadi aisha ta radiyallahu anha bi qawlihi ya kasance yana kiran ummu na Aisha da zantansa sai ya ce mata ya Aish fajwa ya Aish kai ma sai kalli sunan matarka ka dan ƙara masa wata kalmar sunan zai daɗi wanda za ta ji daɗin sunan kaga da jin wannan soyayya da kauna ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna mata yana yin wannan ne talaffufan wa tawaddudan don nuna kauna da soyayya tsakanin ne da shi ne da lautsa mu'amala ta tsakanin ne da shi ne ta amma kai ka kunkumi in za ka ambata sunan ba ta ka ba da sunanta hakira sunanta na yanka eh sunanta ne ka kai ma ka karrama ta ka darajanta ta da suna na girmamawa uwar gidana mai ɗaki na abin ƙauna ta ku ƙara ne eh to kajiya maman hindu ko maman kaza to ku ƙara ne marurun zuciyata ya yi eh ko ya yawa <laughs> to a cikin kuɗa zuciya to kan mutane eh ana yin kakurata aini fanyin idanuna shi dai madam ko wace mai dalil kuma da madad to kullum abu a fili yana tonuwa da yau idan haka ake so suna dai mai daɗi haka akwai wani aure da ya tashi mutuwa tsakanin mijin yana da mata biyu guda sai ta amurka tana cewa majiya ita wa ga'uwar gida ko da tattaho ita da mun suna ne take kira ne sai ku amurya da kito sai ki kama su majiya to shi ne kamar gida sai tattar da kayan kai sai kire ta ce to wani ne bari in hada ma magana gaskiya wallahi ko da ta ta isko misali bai wa yanzu ko da wani karuwan ke gida don haka ga wanda suna da suka masu zazzarfe ta yawa maje da ya yi yawa ta ɗan rage ta ce ah, to ce ba ki samun naki ki sa ta ce ai ta ba ta da kunya ne yanzu inda kunya gaban ɗiyanka gaban 'ya'yanka mata gaban 'ya'yanka maza tana kira irin wani sunan ai mutum ne ka yi ta ma da fita kallon labo ta mai a cewa da ta samu wani suna mai zaƙi zai haka ita ma zai ta samu shi ke na ana ta tsaye haka yanzu ake tsaye to haka ya kamata hmm? su ma suna su sunan su a ɗaya zaɓai zaɓai da shi haka kada a shi ɗaya haka wani haki tsakani da allah ina jin abin da ka faru a kowane da kuma mata ta inda yanzu zai ke in ya shiga cikin sai ke a kawo abinci kuma abu ka faɗa faɗa sai ka ce wanda ya dawo da wani yaƙi je ga faɗa mu gobe a kawo abinci ke wannan ba daidai ba zai. ita tana kokarin ta za da suna na mutuntawa da girmamawa yi ma haka a musulunci fa izharul mahabbati bil kalimat at-tayyiba bayyanar da soyayya da ƙauna ta hanyar kalmomi masu dadi wa sana'i da yabo wa du'a da addu'a min da asbab dawami kulfa, yana daga cikin mafi girman sabubban dawamar da samun haɗin kai da fahimtar juna bai da zaune na tsakanin ma'aurata abu na uku arrifku wallinu fil mu'amala daga cikin abin da ke gyara alaƙar zamantakewa shine mace ta fahimci kana son ta kana tausanta kana tausasa mata musamman in shiga halin damuwa wallin da lautaya mata da sassauta mata murya a cikin mu'amala akwai wata mata ta ce ni malam gaskiya babban matsala ta da wani yana nuna min so da kauna amma inda an matsala ta da shi da na ce ban da lahiya to da daga nan hali da ya tashi da na ce kai kai na na ci sai ce to ka kayan ciwo ke ba wallahi malam ta ce wallahi yana jin ciwon ko da karamin magani na ciwon kai samu ya bani saboda Allah akwai wurin ga ta ce malam in kana so ga matsala ta a ce ciwon nan nau ya kai ga zanna asibiti da ce daga nan da ya ƙara ɗaɗɗaurewa da ƙara ɗaura a ne ba ma'ala ya kauta ya mutu to ya kamata mu je asibiti ummu na aisha radiyallahu anha wata rana take da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ra'aka ya tsananin wace shi yake ce mata ya tsananin ciwon kansa tace ai ba kai ke da tsananin ciwon kai ba ni ke da tsananin ciwon kai tsakaninku da Allah mata ne da suke muna in ba mu da lahiya yaya ni dai wallahi malam an ce ban da lahiya har ciwo ya kai da na faɗi gida irin kulawa da take gani ana bani tsakani da Allah ina roƙo Allah ne ma sa in ba su irin wannan kulawa aran mai shi ma kulawa kalli wani abu yau in ba ka da lafiya ba ta ba ta zuwa islamiyya haka ne in ma'aikaciya ce ba ka lafiya ba ta zuwa wurin aiki amma mu ba mutum barin ta yake lullube da bargo ya wuce wa ce to in kiji abin da ya yi tsarni suna yin kira na mai dama dama wani ba a kira ne in ke ji akwai matsala ki ce asibiti ko nawa ki kashe mai dama daman ne ko nawa ki kashe kami indiya duk mai dama daman ne amma mutum bai tunanin ya dauke ka cikin mutuntawa ka aro mashin ko ka samu mai nafet ko wani abokin ka mai mota ku je asibiti a duba ta tare da kai kai tsaye kai tsaye kanta ma malam ku ta yi tare asibiti Wannan na taya da shi da mata sai ta je asibiti sai matar mijin mata yana jin ko mijin ya wuce gaba ya haura ita ko mata na nan wurin masu kaci ko har ya kai can ɗakin nan mara lafiya da shi da shi aka ce ina mijinki insulin na sayan da yi shi ne aka ji aka to da ita to ba ta sauri ta kama jikin ita ba ta laya wajen sauri za ta ta ce to kai ba ta tsayawa mu jera da ni da kai a sanni mata kari ko kunya take ji a ganka tare da ni a ce mata kari kamanta shekara kaza sadda ina yarinya ina cikin kuciyata in muka zo sa haka mu jera da da ka ina sha kunya nake ji to don yanzu ba za ka jira ta dami ba saboda Allah jama'a haka muke wata rayuwa ga tsaron ta gida danci kai da mataka ba ku iya jerawa wai kunya hake ce wacce kunya ba mata ba ce ta saka hijabi ta saka niqabi ta saka safa hannu ta saka safan kawa ku jera kuna ta kuna magana in ma ya ci ka rika hannunta ko ka rika wani abin nan na tausaya maka ka rika ba ta kace eh ba ji ba ba ta ba ce kaza ai wajiba ce ita fita wajiba ce ka fita ne ah, wai mutane za su ɓace ka kai da iyalinka kuma a ɓace ka to me an ɓace ka haba malam me an ɓace ka a to kaga yawa ga wani san muna tare da kai wani ya ce to inda matsalar take ko ba ya haka nan ba sai an ba ce ka mana wata rana lalura ta sa mun yi taya da iyali da anan cikin gari sai muka kai sha ɗayan gari to mu biyu daga sai ita na biya wani shago na ce mu je tare mu sayo wani abu mun ka sayo mun ka dawo mutane ana ta kwara mu na ida su ce jiya da aka ta kalla mun ce to ke ga dama dama yanzu masu aure ce to yanzu ko da ba masu aure ka ba za a kwalla mu na ida haka za a ta kallon mu wanda bai gamsu cewa ke iyali da ba ya biyo wani mana ki gani ina zanna da ke wata rana mun je wani kemis ne ko wani wuri wace da ta can wagga yau malam nasu ya kara a wuri yace don nasu ko tsohon mata ta da wanda sun daɗe wai yau ya kara aure kaga shi yana ganin baka mu'amala da iyalanka sai sabuwar yarinya sai karamar yarinya sai karamar sabon aure wala wannan dusulmi ne wallahi duk sai ne ku ta tsaye mai gyara in dai muna son gyara tsakanin da Allah gidajen ga hanyoyin da za mu bi malaki inna bika min a'zami ma yajlibu al-muhabbatu az-zawja tausayi yana daga cikin abin da ke ƙara jami ƙauna da soyayya wato ga mace da tura sun mijinta wa yu'allifu bainal qulub ya ƙara sa zukatansu su haɗe wuri ɗaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna laha rafiqun yuhibbu ar-rifqa fil amri kulli Allah mai tausayi na kuma yana son tausayi yana son tausasawa cikin dukkan al'amari saboda gaskiya ana son zaman lafiya sai an tausaya ma iyalin nan an yi musu mu'amala bai kyau wannan hadisi ne mutabakun alai wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi rahama tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yake cewa ma da rizqu fi shay'in illa zada kautasawa da lautayawa da kyauta mu'amala ba su taɓa kasancewa cikin wani abu ba a ce sai sun ta wannan abu wa ma nuzi min shay'in illa kana kuma ba taɓa shirya su cikin wani abu ba ba ce sai sun muna da wannan abu saboda haka akwai buƙatar ba da kulawa ta musamman ga iyali da irin wannan lokaci a imam ibn bas rahmatullahi alaihi yana cewa arrifku wa husnul khulq tawtsawa da kyakkyawar dabi'a min a'zami asbabi salahil qulub eh min a'zami asbabi salahil qulub suna daga cikin mafi girman sabubban kawo jara cikin gida kaji wani da wani magani ana cewa wai mai sulhu wai mai sulhu wani nasuru sulhu kai ne za a gyara alakar iyalinka wala duk wani magani bai sa kun sulhu gyara alaƙa da iyalinka shi a sulhu duk abin da za ka ce ka yi ta shan shaye-shayen wasu magunguna a ƙare nan gaba tsuwa zai kama ka ba ka da kuɗi na sayan magani to sai yaya kuma a jarabce ka da son auren ƙarfin kurciya ka aure karamar kurciya ba ka yi nuna soya soyayya don ba ka saba maganin ba ka da kudin sayan maganin sai ku dawo yarinya tana cin kwai cikin gidanka tana jiwon kada da shi tana rena ma da wani tana ma gwalo Allah ya sa mu dace wayannan abubuwan da kuke gani duk ba ba su kawo alheri malamai da yawa suna tsoratarwa a kansu wasu kirariha da kuma samun zaman lafiya cikin gida abu na biyar shi ne tsalakatul wajen walibta sama daga cikin hanyoyin samun mallaka zuciyar mace sakin huska da yawan murmushi don allah jama'a ku lura da wani abu ba ku gani da suka yi mana su saboda allah haka yana da wahalar gaske ka haɗa ido da matarka ba ta fi huskarta ba yana da wahala haka da matarka ba sai ma murmushi ba amma mun so nawa muke shigowa gida mun yi abusan kabdarira mun turnuke mun sha kunu ana sanar da zuwa in hmm, sanu kai ne shi haka ba da cikin gida waye aje wannan kwano nan shi wannan susun don me aka kawo shi nan to daga tsaya da tambayar susun da kwanon da aka kawo kai kutu kake ba ka ɗaukewa ka zai sai da yake eh wannan tayar da zaune ɗaya da ake fitina take ja ke sa sai gari wata tace to yau na jin mu na gidan mu dai ba da zai ake ba bari in shafa maka yana lahiya wani fitina ɗaya kasu ya turo da jidali ne da bala'i shin magana adalci ka shigo gida an yi ta fi hukuwa Sai ba ka sakan mata ta yi murmushi sai ma ka yi murmushi murmushin nan da sakin fuskar nan duk lada ake ba kai lada ake ba ita lada ake ba ku sakin fuskar nan lada ake ba ka lada ake ba ka kai wannan ka ba da gudunmawarka na samar da zaman lahiyar. sai ka wuce inda ta tare da ba cikin ɗakinka ko cikin falon sai ka zauna mana a kawo ma abinci a yi ma kaza ita ko tana nan kamin ka kinsa duk abin da ya rage cikin gidan wanda ba ta yi da cikin tsashi ba sai ga ta ta cikin tsashi kamin hankalin ka da dawo to amma kai ba haka haka so ba kai dai a ɗauko mata ka yi zaune tsakiyar gida kai ta bala'i kai ta surutu ya an kai magana ka kuma hita za kai to ga ruwan wanka ne wani wani mata sun soya ga ruwan wanka da yake ce to mota ya ce kai da lalata wato wallahi ba da muwa eh, muna da damar matsala ba wai ga ruwan wanka sa an ce ma a haka ce ka to yin to yi wanka wanda lokaci motsi don nan magana ka tashi kai wankan mana ka kai gardama ka je kai wankan akwai sirri ka je ka watsa ruwa ka ji daɗin jikinka wallahi ma na akwai matar da ta ce wala sai ta matsa mijinta mai wanka sai ta yi dubara da ta ce ta haka watsa zafi ce shi wallahi ka kwana haka ta ce ta ba ta alikar kwana ba an yi kai wankan za ka yi jin daɗin kwana ta shi haka za ta caccako ce ta gajiya gajiya gaga ta nan taba sada sai ta kato ne ta ce kuma yi tsaye ki shi wala haka a same sabulu saboda wala haka ba same lokaci ta ce to ai ba a sa ta ce haka daga ɗauko su su da sabulu malam in murje mai ciki in ɗauko turare in sai samu ta asu abinta da Allah mala haka ake rayuwa akwai matar da ce wallahi shekarar su gaza da mutu ba ta taba ganin ya ɗauki sabulu ya sa ga jiki ne ya yi wanka ba duk inda zai wanka wata aka yi buta ɗaya ka faɗa sai sai ya zuba ruwa ko daji ya ce yadda sai ya ɗauki ɗaya buta ya ya watsa ga wannan ya ta da dauɗa ta ce wallahi na haka muke ta wahala amma yau da gobe yana zuwa wurin wa'azi malam da ya ji da Allah ya taimaka wa ranar kawai sai ya zo ce wai ta kawo ruwa ya ce ta ce kuma yau ina tsamma wanda mai wa'azi Allah ya saka mai da alheri ta ce shi ke nan daga ran da ya ɗauki sunna inda zai shigo gidan zai je watsa ruwa ya sa sabulu ya wanka in lokacin sanyi ne yan ruwa masu tumi-tumi ya yi abin nan ta ce malam sai ga ya dawo hayyace shi mu jima muna ɗan hira da ni da shi sannan bacci ya kwaje shi kuma ga daɗin da zai birkice shi sai Allah ya samu dace kana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam basusan balkar wata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance mai sashin fuska ne da yawan murmushi eh wa yatabassama da ahli yana yin murmushi ga iyali annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa murmushinka wanda za ka yi ga fuskar iyalanka sadaka imam tirmidhi ya yi da wannan hadisin imam al-allama muhammad nasiruddin albani ya inganta shi fa idza kana tabassum sadaqatu malaki in dai har murmushi ya zama sadaka ma umumul ne tare da dukkan musulmi wa huwa ma aula wa wa to in tare da matarka ne shi ya dacewa kuma shi ya cancanta na shidda alkalimatu kalimatu tayyiba da ba karatun da ba da zai yi kuma na da malami ba wanda yanzu an zana malamai kusan biyar na gani dai an tabar majalis da Allah in wani ya isa cikin su a gaya mai in ba shi ma shi gaba masu gabatarwa in wani cikin malaman nan ya zo gaya mai in tsaye haka to hanya ta shidda ko alkalimatu tayyiba magana mai daɗi magana mai daɗi ba bakan magana wani kasan shi da iyali sai dai bakan magana ba magana mai daɗi innal kalimatul hasana lalle kalma mai kyau tudkhilu surura ala alqalb tana shigar da farin ciki akan zuciya wa tusabbitu almawadda tana dawamar da soyayya da kauna malaka kiyaye da Allah duk sanda zaka magana da iyalanka saboda Allah saboda girman Allah ka tsaya ka zaɓi kalmar da za ka faɗa ba irin ɗabi'ar da muka nuna mu mata ɗai na mallaka kawai kai kai ne miji kai kai na kai na ni haka ake Allah na jarabta ka da ka auri wata ya kasan labule sai sai maka haka sai ta gaya ma bukaken maganganu marasa daɗi saboda Allah in za ka magana da iyali ka tsaya ka zaɓi kalma mai kyau wadda za ka faɗa masa دومين إن الكلمة الحسنة تدخل السرور على القلب الله سبحانه وتعالى يأتي وقولوا للناس حسنا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالقرآن wakulu lin nasi husna wada mutane kyawawan maganganu duk mutane ka gaya maka kyawawan maganganu balle iyalin wa zauja tu aulan nasi bil kalam don haka mace ita ce mafi cancantan mutane da a gaya maka magana mai daɗi sana'il jamil da yabo mai kyau mace na son ka dinga yabonta musulunci na son ka dinga yaba mata abubuwa da suke maka masu kyau to da yake ina ganin lokaci na hararan mu nan zan tsayawa bakin wannan hanya ta ta shidda in Allah ya haɗa mu wata munasaba mai kama da wannan za mu ɗora inda muka tsaya amma da yake lokaci ya yi kuma ba mu kan mu saba ƙa'idar lokaci muna roƙon Allah ya sanya albarka a cikin wannan auren Allah ya bada zaman lafiya Allah ya hada hankulan amma da na gaya muku tun ɗazu shugaban wannan ƙungiya mai albarka ta wannan jihar Kebbi muna tare da shi a wannan wurin yana zaune yana lazumi duk da akwai sani akwai karatun da zai gabatarwa yanzu nan bayan an gama sallar isha muna ƙara addu'a ga malam shugaba Allah ya ƙara maka ɗaukaka da daraja Allah ya ƙara maka lafiya da jikinka Allah ya ƙara sanya albarka a cikin rayuwa ya da jikoki Allah ya ƙara musu albarka Allah ya ƙara maka su ya ƙara maka ƙarfin hali da haƙuri a cikin wannan jagoranci da kake mana anan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh